بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na shida ko muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 30 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 31 inda ubangiji ta Allah yake cewa وإذا تتلى عليهم آياتنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, "Iza tutula alaihim ayatuna su kafurai idan aka karanta musu ayoyinmu?" Kalu sai su ce ina mun ji launa sha'u da mun ga dama la qulna mithla hadha mu ma da za mu faɗi irin wannan in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face tatsuniyoyi na mutanen farko in an karanta musu alqur'ani izgilanci suke suna cewa to sun ji din ai kuma in sun ga dama da su iya irin wannan in dai tatsuniyar mutanen farko ne to su ma suna da tatsuniyoyi da suka tara za su yi wannan tatsuniyar to wannan girman kai ne da taurin kai amma sun tabbata alkur'ani daga wajen ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul furqan Allah ta'ala ce wa qalu asatirul awwalina katabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce alkur'ani wato tatsuniyoyi ne na mutanen farko manzo Allah ta sama ya kufa a cikin wasu littattafai ana masa imla'i safe da yamma sun sani cewa manzon Allah sassa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to ta yaya da ya kufa a wasu littattafan da ba to sun sani cewa ƙarya suke yi to saboda ƙaryansu da taurin kansu ubangiji subhanahu wataala ya kalubalance su har sau uku ko a matakai guda uku a kan su zo da irin alkur'ani idan suka ce kirkiran alkur'anin aka yi to su ma su kirkiro su ma larabawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake balarabi to me yasa ba za su kirkiro nasu littafin irin alkurani ba ba za su iya ba ubangiji ta'ala ya kalubalance su su zo da irin wannan alkurani Allah ta'ala ce kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kaga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mutane da aljani da su haɗu akan su zo da irin wannan alkur'ani da ba za su iya zuwa da irinsa ba ko da shashin suna taimakon shashi a ce mutum da aljan duk duniyan nan su haɗu malamansu ƙwararrunsu masu iliminsu masu rubuce-rubucensu su haɗu su zo da irin wannan alkur'ani ba za su iya ba sannan an ƙalubalance su yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kusan hamsin akan su zo da irin wannan alkur'ani ba su zo da shi ba a sai inda kirkiransa aka yi da wani yanzu ya kirkiro irinsa ya rubuta wani littafi mai fasaha da balaga irin alkur'ani to amma babu wannan saboda ba kirkiro shi aka yi ba da suka kasa kawo alkur'ani izu 60 sura 114 sai ubangiji ta ya kalubalance su su zo da sura goma kawai am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa ka kirkiro alqur'ani ne ubangiji ta'ala ce to su zo da sura goma mana irin sa wayanda aka kirkiro su ma su je su kirkiro sura guda goma idan har da gaske suke yi kuma su je su kira duk wanda za su iya kira na guma kansu a wanda suke bauta su taimake su su zo da sura goma kawai irin alkur'ani ba za su iya zuwa da irin alkur'ani ba su waye suke surutu ne a bamun nan ne me faru sai hakuri mana saboda haka ba su iya zuwa da sura goma ba to da suka kasa sai ubangiji ta lace su zo koda da sura guda ɗaya ma mana irin alkur'ani ko da sura da tafi gajetta suratul kautsar mai aya uku kawai inna atina kal kautsara su zo da wani abu irin alqur'ani irin sura kwaya ɗaya irin na alqur'ani kuma karama gajeruwar sura nan ma ba su iya ba Allah ta lace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin bangiji ta lace idan kuna shakka cewa alƙur'ani nan ba daga Allah yake ba to ku zo da sura ɗaya mana irin alƙur'ani ku je ku kira waɗanda kuke bautawa su taimaka muku ku zo da irinsa nan ma ba su iya ba wadan yarfa'u li zalika ra'sa ko ma alama ko guda ma ba su yi ba saboda sun san cewa ba za su iya ba ko da sura mai aya uku su ce ga ta nan irin alƙur'ani su kawo mai fasaha da balaga irin na alƙur'ani ba su iya ba to shine ubangiji ta'ala a ƙarshe ce musu fa illan taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati uidda lil kafirin idan kun kasa a yanzu ku zo da irin alqur'ani ko sura da irin alqur'ani to har abadan abada ba za ku iya ba babu ranan da za a ce za ku iya har duniya ta tashi to ku ji tsoron wutan da aka tanade ta don kafirai so da haka maganan cewa za su iya kawo irin alqur'ani ƙarya ne kuma an kalubalance su su kawo ba su kawo ba idan dan adam ya kasa zuwa da irin alqur'ani wanda yana tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin saboda alqur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai Allah ta'ala shi ya saukar da alqur'ani kuma ya aiko mala'ika jibril da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalikal kitabu la raiba fihi babu shakka a cikin alkur'ani cewa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ji
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
ubangiji ta'ala yace wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indi wa idh ka ammati yayin da qalu kafirai suka ce allahumma ya allah in kana hadha huwa alhaqqa min indik idan wannan ya kasance shine gaskiya daga wajenka famtir alaina hijaratan minas sama kayi mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba wanda take mai radadi wato cewa suka yi idan alqur'ani nan daga Allah ne to Allah ya musu ruwan duwatsu ko ya zo musu da azaba mai radadi kaman a saukar musu wuta daga sama wato wannan sun faɗa ne ba wai ba su san cewa alqur'ani daga Allah bane sun yi ne saboda mai suwautar da hankulan mutane kamar ma cewa su suna da tabbacewa Qur'ani nan ba Allah ne ya saukar da shi ba suka ce idan Allah ne ya saukar da shi to azabar Allah ta sauka a kansu kuma gashi azaban bata sauka a kansu ba sannan akwai abubuwa guda biyu abu na farko dai Allah ta'ala baya saukar da azaba sai in lokacin ta yayi kiran mai kira bare sa ya saukar da azaba ba cewa a saukar da ita a saukar da ita bare sa azaban ta sauka ba sannan kuma abu na biyu shine nuna cewa kamar babu shakka cewa alkur'ani ba daga Allah bane kawai alqur'ani wani abu ne manzo Allah ta ya kirkiro shi tun da gashi sun roki a saukar musu da azaba idan alqur'anin daga Allah ne kuma azaba ba ta sauka ba sai azaban tana da lokaci shi yasa Allah ta'ala bai saukar da ita mun yi wani mutum a nan wanda ya dinga biyowa ya zo garin ne ya dinga yawo anguwa anguwa yana tsora ƙur'anai a kansa yana cewa sunnonin manzala sama yana cewa in gaskiya ne Allah ya ragargaza shi Allah ya daga daga da shi abubuwa na bidi'a da sauransu yace in ba gaskiya bane Allah ya daga daga da shi Allah ta ya kyale shi ya daga daga shi ba a lokaci ne halakar da shi amma bai ga daman ya halakar da shi ba ya kyale shi amma da ajalin da shi kaga komai yana jiran lokacin sa ne to shi yasa nan ubangiji subhanahu wataala bai amsa musu take ya saukar musu da azaba ba wanda ya faɗi wannan magana shine annabi bin harith da abu jahal da sauransu su suka dinga wannan domin su wautar da hankulan mutane suna cewa in gaskiya ne Allah ya tsoro musu azaba da abun da ya kamata su ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fahdina lahu wa waffiqna li ittiba'ihi da sai su ce ya Allah in alqur'ani nan gaskiya ne ka shiryar da mu mu yi imani da alqur'ani kuma ka dakar da mu mu bi alqur'ani ai mai neman shiriya haka zai faɗa ko ya Allah idan alqur'ani gaskiya ne Allah ka sa ne imani da shi kaga wannan shine kisan mutumin da wato ko kuma yaro da sarki ya tura shi zuwa ga wani mai sihiri yake ratsewa wajen wani malami yana jin irin maganganun wanda yanzu yana son ya gane gaskiyan aina take me yace yace ya Allah idan al'amarin wannan malamin nan da yake kira na zuwa ga tauhidi gaskiya ne Allah ka kashe wannan dabba sai nada kibiyar sai harba sai kashe dabba to kaga wannan shirya yake ne ba cewa ya Allah yan al'amarin sa gaskiya ne ka halakar da ni ba bai faɗi haka ba mana Allah ya sa in gane me neman gaskiya ta ke ya Allah in wannan gaskiya ne Allah ya sa na gane amma ba za ka ce wai Allah ya halakar da kai ba wannan kafirai ne suke irin wannan da kuma ainihin wato yan bid'a saboda gaggawan wato ruda mutane da kuma hayaniya a cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ke wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahum al azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yashkurun suna cewa ka zo musu da azaba da gaggawa Allah ta'ala ce ba don wani lokaci na musamman da muka sanya wa halakansu ba da halakan ta zo musu kudin ba tare da sun sani ba amma duk abin da Allah yake akwai lokaci ne so da ka inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yubditu Allah yakan taurara wa azzalimi ko mai kasabon Allah ba zai kama shi a take a lokacin ba amma faran da Allah ta'ala ya kama shi ba zai kubuce masa ba yasa ake cewa inna Allah yumli wa la yuhmil Allah yana jinkiri ne ba yana sharewa ba ne ba yana bari ba ne a yana jinkiri daga baya ubangiji ta'ala sai ya kama sai ya kama mutum ya dandana masa kudansa sun faɗi irin wannan a cikin suratul sad kamar yadda Allah ta'ala ce wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmin hisab suka ce ya Allah azaban da ake faɗa za a yi a lahira azaban da ake cewa duk wanda ya kafurci za a yi masa a lahira suka ce ya Allah ka ba mu namu rabon tun a duniya wai Allah ya musu azaban tun a duniya su gani ba sai an je lahira ba amma duk da haka ubangiji ta'ala ai bai turo musu azaban lahira ba ta duniya ne dan dandana musu kuma suka shiga ukun su kuma suka halaka to da haka ubangiji ta'ala baya gaggawa a cikin wato ainihin al'amarin sa sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fihi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba alhalin kana cikin su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halakar da wata al'umma tare da annabin ba idan zai halakar da su to sai ya tseratar da annabin sannan ya halakar da su da za a kifar da alƙariyar sadum ai sai da aka sa annabi lutu ya fita daga garin tukunna sannan malaka jibril ya tittibi alƙariyar ya kifata ya kifar da ita a ƙasa haka da za a wato ainihin halakar da fir'auna da jama'a sa cikin kogi ai sai da annabi Musa ya haura kogin shi da jama'a sa sannan Fir'auna ya shiga tsakiya ruwa ya hade da su so da haka matikar kana cikin su ya Rasulullah ba za mu azabtar da su ba sannan wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah ba mai halakar da su bane wa hum yastaghfirun alhalin suna neman gafara mana matikar akwai musulmi a cikin su da suke istighfari suke neman gafara to ba za mu halakar da su ba inji manzon Allah sallallahu inji ubangiji subhanahu wataala haka yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gatar Abdullah ibn Abbas yace ubangiji ta ya ba su amana guda biyu aminci guda biyu aminci na farko kasancewa manzala ta sama a cikin su aminci na biyu kuma istighfari yace to manzala ta sama ya tafi yanzu abin da ya rage shine istighfari matikar akwai istighfarin masu istighfari to ba za a halakar da wannan al'umman ba manzala ta sama yayi addu'a wani masallaci da ake ce masa masjidu masjidu bani muawiya yana nan a madina a gabar da masallacin manzala ta sama a yanzu ana ce masa masjidul mustajaba yayi addu'a guda uku yace ya Allah karka halakar da wato al'umma na da fari ya zama an dauke musu ruwa su halaka da sababin wannan ya Allah karka halakar da al'umma na kamar da ka halakar da al'ummatan da suka gabata da ruwan tufana ko da ainihin tsawa ko da iska ko makamancin wannan ubangiji ta ya amsa masa duka guda biyu sai na uku yace ya Allah karka halakar da al'umma na a karka sanya yaki a tsakanin al'umma na ya zama musulmi yana yakan musulmi musulmi yana kashe musulmi ubangiji ta Allah ce wannan kan ba zan amsa maka ba to haka har duniya ta tashi za a dinga samun musulmi yana kashe musulmi saboda haka wannan addu'an ba a karbe ta ba to amma manzo sun yayi ta kashe ni la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zama kafurai bayana ko kamar kafurai shashin ku na dukan wuyan shashi kafurai su suke kashe juna amma yanzu musulmi ma suna kashe wato ainihin junansu wannan duk alama ne na na tashin alkiyama ubangiji ta'ala yake matikar suna istighfari ba zai halakar da su ba wannan shine yake nuna sai istighfari maganin bala'i ne ba dama masifan tana samun mutane da sababin laifukan su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya ku an kasi duk abin da ya same ku na musifa ko ka jawo kanku kuma ubangiji ta'ala yana yafe da yawa ma yana yafewa ba don haka ba da kullun a cikin bala'i mutane suke to shikenan idan suna istighfari suna tuba zuwa ga Allah ta'ala to Allah ta'ala zai dauke muku su azaba kai duk abin da mutum yake nema a duniya ya rike istighfari bala'i ne ya same ka astaghfirullah ka kaddara laifuffukan ka ne wata masifa ne ta samu al'umma su kaddara laifuffukan su ne su yi ta istighfari wani abu kake nema wajen Allah ta'ala ka jizinci istighfari annabi nuhu ya gaya mutanensa kamar yadda zuwa suratu nuh yace wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midiraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara annabi yusuf annabi nuhu ya gaya mutanensa yace na ce musu ku nemi gafaran ubangijinku ku nemi gafaran ubangijinku idan kun yi haka ubangiji subhanahu wataala mai gafara ne zai zai zai gafarta muku sannan zai dinga aiko muku da ruwan sama so da haka duk waɗanda suka shiga cikin fari ya zama na babu ruwa sun shiga masifa na damuna to su koma istighfari yursilis sama alaikum midiraran Allah zai aiko muku da ruwan sama a maimaice ruwan sama mai yawa wannan ya zubo wannan ya sake zubowa sannan zai ƙara muku arziki in talauci ya addabi mutane shi ma masifa ne bakin talauci to a dinga istighfari ana koma zuwa ga Allah ta'ala yunwa tsadar rayuwa duk a dinga istighfari Allah ta'ala ce zai ƙara muku dukiya sannan zai ba ku ƴaƴa ba ku da ƴaƴa ku dinga istighfari ubangiji ta'ala zai ba ku ƴaƴa masu albarka sannan zai sanya muku koramu wanda za su dinga rike ruwa ku dinga sha kuna sha da dabbobinku kuma kuna noman rani kuna samun arziki duk istighfar yana kawo wannan saboda in kaga masifa ta sauka to laifi aka yi wa Allah ta'ala zunuban mu ne yawa istighfari kuma yakan sa Allah ta'ala ya yayi wato ainihin laifuffuka da zunubai saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin dukkan abin da muke nema mu dinga ganin kawunan mu masu laifi ne kuma mu tuba zuwa ga Allah ta'ala mu marere cewa Allah ta'ala da duk wani matsala da muka hango Allah ta'ala zai kare mu duk wani bala'i Allah zai dauke mana duk abin da muke so ubangiji subhanahu wataala zai yi mana yanzu ma muna cin albarkatin masu istighfari ne daga cikin bayin Allah sai sa ubangiji subhanahu wataala yake dauke mana masifu da yawa sai Allah ta'ala ya ce وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
ubangiji ta'ala yace wa ma lahum me zai hana Allah yu'azzibahumullah Allah ta'ala bai zai azabtar da su ba me zai hana Allah ta'ala ya azabtar da su su kafirai wa hum yasudduna anil masjidil haram su suna hana mutane zuwa masallaci mai alfurma shine dakin Kaaba suna hana aje umra suna hana musulmi kewaye dakin Kaaba wa ma kanu awliya'a ko ba su kasance masu jibintan masallacin ba ba su cancanci su jibinci masallacin ba don abin da suke cewa suna cewa ai masallacin nan su suke ɗaukan ɗawainiyarsa su suke kula da shi saboda haka sai wanda suka ga dama za su bari ya zo ya shiga masallacin ka ba ya yi umra ko aikin haji ko ya yi ɗawafi Allah ta'ala ya ce ba su cancanci haka ba shine wa ma kanu auliya'ahu ba su cancanci su zama masu jibintan wato ɗakin kaba ba in auliya'uhu lalle masu jibintan masallacin kaba da ɗakin kaba masu kula da shi ba su kasance ba illal muttaqun fate masu tsoron Allah masu tsoron Allah ne zamana ya cancanta su kula da ɗakin kaba domin su bar masu ibada su je su yi ibada walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawancin kafurai ba su san da wannan ba so da haka suna hana mutane zuwa wato ainihin kewaye ɗakin kaba sai sa Allah ta'ala yake musu azaba ya musu a yakin badar ya musu ya musu kuma a fatahu makka an ba manzo sama izini ya shiga garin da yaki kuma ya je ya fatattake su to da haka ubangiji ta'ala ya azabtar da su da hannayen mu'mini to daga cikin wato wuraren da suka hana a kiwa dakin Kaaba akwai lokacin Hudaybiya wato sulhul Hudaybiya wanda manzon Allah ta sama yayi mafarki ya ganshi yana kiwa dakin Kaaba shi da sahabbansa gashi sun yi harama sun je sun yi umra sun kewaye ɗakin kaba har sun wasu sun yi aski kwalkwal wasu sun yi tsaitsayi to mafarkin annabawa gaskiya ne shi ke nan maza su ma sai cewa sahabbansa ku tashi mu tafi saboda ya zaci a wannan shekarar ne za su yi wannan umra sahabbai suka ɗunguma mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kawai ta riwayar da ɗari biyar suka tafi za su je su yi umra suka yi harama a zulhulaifa a shekara ta shida bayan hijira to amma kafin su ƙarisa makka kafiran maka suka ce ba za su basu su shiga ba ai sun zo su yaƙe su ne ai za su kwace musu ɗakin kaba ne shikenan suka shirya yaƙi idan manzo sun ce zai shiga da shi da jama'arsa aka kamo hanya za a zo a yi umra manzo sun ya tura musu dan aike cewa fa ba fa ya zo yaƙi ba ne bai zo yaƙi ba ya zo ne umra kawai gashi ma ba makamai a tare da su amma suka ce ba su yadda ba suka turo wakilansu suka zo suka ga sahabbai ba da shirin yaƙi suka zo ba har manzala ta suma ya ce idan suka tinkare mu suka kusa su iso mu yan aikin to dukkanin mu tashi mu kama talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak kaga duk wanda ka ganshi da harami ina labbaik allahumma labbaik ai ba yaƙi ya zo yi ba ya zo ya kewaye ɗakin kaba ne ya zo ya umra ne to amma suka ce sam ba su yadda ba abin da ya hana suka ce ai ko da ba yakin suka zo ba ya riga ya yadu a duniya cewa sun zo ne za su fi karfinmu su zo su shiga ɗakin kaba so da haka suka ce abun kunya ne su bari idan sun bari maza su ya shiga yi umra to ai za a ce maza su shi da jama'a sun fi karfin ƙurayshawa so da haka suka ce ba za su shiga wato ainihin ɗakin kaba ba suka hana su su je su yi umra kaga sun suna hana abi mai abi tafarkin Allah suna hana abi wato aje ayi umra a ɗakin kaba shikenan da sababin wannan ko manzo sun aye yadda cewa ayi sulhu ba za a yi umran a wannan shekaran ba bayan aika sayyidina Usmanu ya je ya ga musu babu fa maganan yaki sun zo su yi umra ne suka ce ba za su yadda ba amma sayyidina Usman yana so shi ya je ya umran sannan maza sun ya koma yace musu ba zai iya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saboda haka ya dawo kafin ya dawo labari ya zo ya cika cewa ai an kashe sayyidina Usman kafirai sun kashe shi a ka'ida kuma dan aike ba a kashe shi duk yanda ake gaba ake yaki in kuka tura dan aike ba za a taba shi ba shine kaidar yaki kamar da aka ce an kashe shi manzo sun ce to yanzu kan dole ne mu shiga mu yaki ko da za a kare to da haka kowa ya zo ya mubaya'a ya mu hannu da shi ya dauki alƙawari babu gudu babu ja da ba za a shiga makka tunda an kashe sayyidina Usman haka aka zo ana wannan alƙawarin kowa ya zo ya hannu da manzo sun ya ba da rayuwarsa ko da za a kare za a shiga duk suka yi mubaya'a karkashin bishiya har Allah ta dace da qarrabi Allahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya ana nan a haka an shirya za a tafi yaki sai na Usman baya nan manzo sai ya dauki hannunsa na hagu ya tsora a dama yace to Usman ma nayi masa mubaya'a shi ma ya samu wannan daraja shikenan sai ga sai na Usman ya dawo a kai rade rade ake ba a kashe shi ba shikenan da ya dawo aka ce ai gashi an yi mubaya'a yace to ni ma zan yi na kaina shi ma ya hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya yarda da su kuma wanda suka yi mubaya'a a wannan waje to daga baya sai suka aiko su hai ya zo ya ce musu ya ce wa manzo Allah ta sallama babu ba maganar yaki to da haka ba za su taba yadda ba shikenan manzo Allah ta suma sai ya ce to mu hakura da yakin nan amma ai sulhu aka zo aka rubuta sulhu aka sa ka'idodi ka'ida ta farko ba za a yi umra a wannan shekarar ba sai wata shekara amma sun yadda wata shekara a zo a yi ƙa'ida na biyu babu yaƙi tsakaninsu da musulmi har zuwa shekara goma amma sun wurwure wannan alkawari suka kashe wasu musulmi shi yasa a shekara ta takwas aka zo aka yaƙi su aka buɗe garin makka da yaƙi ta zama garin musulmi sannan ƙa'ida ta uku shine duk musulmin da ya je madina wanda ya musulunta ɗan makka ya je madina to za a dawo da shi amma duk dan madina da ya dawo maka kuma za a rike shi ba za a mai da shi ba kaga wannan wannan wannan abun nan yana da tsauri ma'ana in wani dan makka ya musulunta ya je madina to za a dawo qurayshawa shi amma in wani daga madina ne kuma ya baro madina ya zo makka a matsayin yayi ridda to shi kuma ba za a mai da shi wato ainihin madina a masa hukunci ba wa'annan ka'idodi masu tsauri duk manzo Allah ta sama ya yarda da su aka zo aka rubuta takarda akan wa'annan ka'idodi aka fara da bismillahir rahmanir rahim za a rubuta wannan takardan wannan haza ma salaha bihi muhammadun sallallahu alaihi ko rasulullahi quraishan sai sai su haje yace to a cire bismillahi nan mu ba mu san shi ba sai dai a rubuta bismika allahumma wanda suna inkarin sunan Allah ar-rahman yace kuma a cire rasulullahi yace law arafnaka rasulullahi da ma qatalnaka da mun yadda kai manzon Allah ne da bara mu yake ka bai saboda ka ba mu min Muhammad bin Abdullah a rubuta Muhammadu dan Abdullah manzon sama yake a rubuta amma a lokacin sai na Ali yace wallahi bazan iya bazan iya goge Muhammadu Rasulullahi in rubuta Muhammadu bin Abdullah manzon sama yake a nuna masa wurin aka nuna masa ya goge haka aka rubuta wannan to a lokacin kuma sai na Ali shi ma sai na Abubakar ya nuna Umar ya nuna damuwarsa akan me za a dauki wannan kaskancin ya kamata a je a kumsa yaki ko da za a mutu ne kawai سيدنا عمر يس يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل mu ba akan gaskiya muke ba su suna kan barna manzo kuma yace haka ne alaysa qatalana fil jannati wa qatalahum fin nar mu in aka kashe mu ba aljanna zamu tafi ba su kun aka kashe su wuta ne manzo kuma yace i sai ce to fa bima nu'id daniyata fi dinina akan me zamu dauki kaskanci irin wannan ya rasulullah mu shiga ban ko zamu kare manzo kuma yace mu yan kadan ne ko ba zan yi abin da Allah bai umarce ni ba Allah bai ce in shiga yaƙi ba shikenan ya ji damuwa ya je wajen abubakar ya je ya koka masa ya maimaita masa irin tambayar da yau manzo Allah ta sama abubakar ya bashi irin amsan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma ba nan aka yi daga nan sai na Umar ya haƙura shikenan aka haƙura kuma aka dawo aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina lalle mun bude maka garin makka budewa mabayyani me ake nufi za ka shiga garin makka a baka garin makka ka mallaki garin makka mana wannan sulhu albishir ne cewa makka ma za ta zama wato taka gaba daya shi ke aka karanta sai na umar sai na umar ya ce dama wannan alaman fatau makka ne aka ci alama ne na cewa makka ma gaba ɗayanta za a mallake ta sannan zai ba manzon Allah sallallahu alaihi hakuri yace a nema masa gafara wannan jayayyar ne to wannan shine hana manzon Allah sallallahu alaihi da suka yi wato shiga masallaci mai alfurma amma da shekara ta zagayo dama alƙawarin za a zo a yi umra kuma an yi wannan umra ana ce mata umratul qada wato umran umran ramuwa da da suka zo da haraman su dole sun warware a kaida in kai harama da umra ko aikin hajji aka hana ka shiga to kai aski ka yanka hadayanka ladanka kaman kai manzo sun ya ce kowa ya aski ya yanka hadaya amma ba wanda ya motsa wai ya fada ya sake fada mutane suna gani akwai kaskanci cikin wannan a shiga mana ko da za a mutu to da sabon manzo Allah ta kuma jarumai ne manzo kuma ran sai ba ya tafi wajen matarsa ummu salama tace me da me yake damun ka na garin ka ba ce tace baki ga sabai na nace su yi aski sun ki ba nace su so kira umman su sun ki ba sai ummu salama tace to ya rasulullahi ka je kai ka kama soki na kara umman kar kai kowa magana ka kira mai aski ya maka in sun ga kai kai ma su ma za su yi shike ne je kama soki raƙumansa duk suka kama soki raƙumansu ya kama aski suka kama ga juna aski suna neman su yayyaki juna shike nan sai ta bada shawara aka samu mafita to haka nan aka koma da shekara ta zagayo aka zo aka yi wannan umran amma manzo da sawa ya zo da makamansa ko ta kwana ba irin wancan zuwan ba na shekara ta shida ba saboda haka yake mu je da makaman mu na yaƙi idan babu yaƙi mu aje makaman mu a bayan gari mu shiga mu yi umra mu fito in kuma sun ce yaƙi za a yi to a gubza ta kawai aka aka aka je amma da aka je sai ba su nemi yakin ba suka ba maza su ma dama ya je ya shiga ɗakin kaba ya umra ya sake dawowa wannan kuma ya gaskanta mafarkin da wato ubangiji subhanahu wataala ya sa yayi wanda shi ma wahayi ne shine laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taqafu saboda haka Allah ta'ala ce sai an gaskanta maka wannan mafarkin zaka shiga masallaci mai alfurma kuma ka yi umra a ciki ku yi umra ku kewaye ɗakin kaba wasu su yi aski ƙwalƙwal wasu kuma su yi saisai kuma haka ɗin aka yi aka je aka yi wannan wato ainihin umran a nan manzo Allah ta suna yake cewa Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah ka ji kan masu ƙwalƙwal a umran nan sabai suka ce wal muqassiri ne a rasulullah da masu saisayin ma manzo Allah ce Allah ka ji kan masu ƙwalƙwal suka ce da masu saisai Allah ka ji kan masu ƙwalƙwal suka ce da masu saisai yace to da masu saisai sannan aka yi wa mai kwalkwal addu'a sau uku a umran sannan aka yi wa mai saisayi addu'a sau daya wannan shi ke nuna yin kwalkwal a umra ko aikin haji ya fi lada a kan rage gashi ai ubangiji ta alama cewa muhallakai na ru'usakun sannan ya ce wa muqassirina to da aka sannan aka faɗi masu kwalkwal sannan aka faɗi wato ainihin masu saisayi to Allah ta'ala shi ta Allah ta'ala ce ba zai kyale su ba tunda sun hana manzo Allah ta suma shiga masallacin Kaaba ubangiji ta'ala zai azabtar da su azabtarwan kuma shine za a shigo garin makka da yaƙi a zo a yaƙe su a kwaci garin makka kuma hakan ne ta kasance a shekara ta takwas da suka warware wannan alƙawarin sahabban manzala sun zo da sahabbansa mutum dubu takwas suka ci garin makka da yaƙi aka rusa gumakan da ke jikin makka guda ɗari uku da sittin sannan aka karɓi makullin kaba garin makkan da kaban duk ta zama ƙarƙashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika masa alƙawarinsa kuma ya sa ya ga bayan makiyansa sai Allah ta'ala ce وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وبنجي تعالى وما كان صلاتهم su kafirai fa sallansu ba ta kasance ba inda albaiti a wajen ɗakin kaba illa muka'an face fito wa tasdiyatan da kuma tafi fa zuqul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfurun da kuka kada abin da kuka kada sabin abin da kuka kasance kuna kafurcewa wato anan ana gaya mana halin kafirai a ɗakin kaba idan musulmi suka zo suna sallah a ɗakin kaba maimakon kafirai su yi sallah to su ba sallah suke ba suna yin fito da kuma tafi kun san fito aiko ba zan faɗe shi ba wani malami ya yi fito sai aka zo aka dinga maimaitawa ba bukatar sai ka yi misali saboda haka ba wanda bai san fito ba saboda haka fito za suka dinga fito suna tafi suna fito suna tafi suna yin haka saboda me saboda su tada hayaniya a inda ake ibada musulmi suna sallah su kuma suna mai hayaniya kuma fito ma ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ko yanzu ka ga mutum yana yi kawai a hanya yana tafiya kawai arne za ka ɗauke kai ka san ba musulmi ba ne in kuma musulmi ne to lalataccen musulmi ne so da ka sai su kama fito suna tafi suna fito suna mai suna tafi to Allah ta'ala ya ce to wannan shine suke a maimakon sallah Abdullahi bin Abbas yace quraisha sun kasance suna kewaye dakin kaba tsirara ne suna fito kuma suna tafi wannan shine aikin su to kaga wannan shine zai abinda zai bambance maka ibada da hayaniya kaga ibada zikirin Allah ne a cikin nitsuwa ake yin ta idan musulmi yana kewaye ɗakin kaba a nitse za ka gani a cikin suturansa yana addu'o'insa yana ambaton Allah haka idan yana zikirinsa a nitsuwa ana ambaton Allah amma yin hayaniya a wajen ibada a wannan ba ta musulmi ba ne ka zo ka dinga hayaniya a wurin ka ta da hankali ka zo kana ta rawa kana tsalle kana ta ihu a wajen ibada to wannan bid'a ne a addinin musulunci kafirai su ne suke irin wannan to da haka ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa in ana sallah fa suna son su rikita musulmi ne suna fito suna wato ainihin tafi saboda haka ubangiji ta'ala da sababin wannan sai ya musu azaba sai ce fazuqul azaba ku dandani azabar Allah shine azaban kisa da ribacewa musamman a yakin badar da sababin kafircin su Allah ta'ala ya tsora musulmi a kansu aka kakkashe su sannan aka ribace na ribacewa aka kashe mutum 70 manya manya aka ribato mutum 70 manya so da aka shikenan an ci me an ci ragonsu to Allah ya azabtar da su da hannun mu'mini ne kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul tauba qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ku yaki kafurai Allah ta'ala zai azabtar da su da hannayen ai ya ma a ce kai ka bugi abokin gaban ka ga bayansa ya fi akan a ce wani ne maka maganinsa a ce kai da kanka ne ka masa maganin don wani zai maka maganinsa kan ya fi karfinka kenan ko ka kai shi wajen hukuma ne a ce kai kai maganin abunka to Allah ta'ala ya tsora mumine akan kafirai suka azabtar da su suka kaskantar da su Allah ya taimake su akan kafiran sannan Allah ta'ala ya ce ya warkar da zukatan mumine ma'ana haushin da mutum yake ji wane ya sa shi a gaba wane yana neman ya kashe shi shi ya samu dama ya ga bayansa don Allah ba murna da farin ciki zai ba shikenan abin da ke yawo a kirjinka na bakin ciki an yaye maka to wannan gatan ya ta aka yi wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Badar suka ga bayan kafuran su da kansu aka gubza yaki suka ci nasara akan kafurin daga nan kafurin shikenan suka daina tsokanan a yakin Badar da yakin Azab to kaga Allah ta'ala ya haka ne domin ya warkar da zukatan wato ainihin mu'minai su kuma wa'annan a azabtar da su su dandani azaba saboda kafircin da suke yi sai Allah ta'ala ya innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
Ubangiji ta lace innal ladina kafaru hakika waɗanda suka kafurta kafurai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyin su li yasuddu an sabilillah don su tare tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wato suna ba da dukiyansu don su hana shiga musulunci kuma a yaƙi mumini a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lace fa sayunfiqunaha da sannu za su ciyar da dukiyar nasu su yi ta barnata dukiyarsu thumma takunu alaihim hasaratan sannan ciyar da dukiyar ya zama nadama a gare su asara a gare su thumma yughlabun sannan kuma a zo a rinjaye su Allah ta'ala ba mumine karfi su rinjaye su wallazina kafaru waɗanda suka kafurcewa Allah ta'ala ila jahannama yusharun za a tara su ne a aika su zuwa ga wutar jahannama bangiji ta'ala yana ba mu wato labarin halin kafurai a lokacin da suka ga an ci galba a kansu a yaƙin badar sun zama abin tausayi to shikenan su fa qurayshawa da suka koma yan kadan ɗinsu masu raunin su da suka koma sai suka ce to yanzu abin da za a yi masu kuɗinmu su taimaka mana da dukiya domin mu je mu abin nan mu je mu yi saddu wato mu yi zagon ƙasa wa addinin Muhammad wato mu hana mutane shiga addinin musulunci sannan kuma mu ƙara shiri na yaƙi domin mu ga bayan musulmi suka ce duk wani mai kuɗi ya kawo a dinga tattarawa a kawo kawai domin a je a yaƙi musulunci to shine ubangiji ta'ala ya saukar da wato ainihin wannan ayan yana ba mu labarin cewa waɗanda suka kafurta ba suna ciyar da dukiyansu ne domin su hana mutane bin tafarkin Allah domin su hana mutane addinin Allah Allah ta'ala ce lalle za su ciyar da dukiyar amma kuma a ƙarshe za ta zame musu asara domin ba za su iya ganin bayan musulmi ba ba za su iya ganin bayan musulunci ba wannan kan Allah ya ɗauki alkawarin wannan kafirai ba za su ci galba akan musulunci a ce ya zama tarihi ba Allah ta'ala zai cika haskensa su ne suke ƙoƙarin su bishe wannan hasken yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahi wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun suna son su bishe wato hasken ubangiji ta'ala shine musulunci da bakin su Allah zai cika haskensa ko me ko da kafirai ba sa so والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ko mushrikai ba sa so addinin Allah sai ya daukaka kuma tunda manzo sama yazo ake gugurmaya ake son a ga bayan addinin har ya bar duniya ba a ga bayan addinin ba ƙara ƙarfi yake kuma har a yanzu nan akwai masu zagon ƙasa ga addinin musulmi yanzu ba ana yaƙi ne kirkire ba ana yin algazawul fikri ne tunanin mutane ake yaƙa tunanin musulmi ake yaƙa ga ka kai musulmi ne amma baka da kishin addininka a cire maka kishin addini yanzu abin da ake fama kenan to amma duk yanda za su yi kuma na Allah baya karewa za ta zalu da'ifatun min ummati zahirina ala alhaq la yaburuhum man kazalam ba za a bushe ba har duniya ta tashi akwai wasu jama'a masu riko da addini in ma baka taimake su ba ma wannan ba zai cutar da su ba suna nan suna riko da addini so da haka duk zagon ƙasa da kafurai suke yi wallahi ba za su ga bayan addinin musulunci ba har duniya ta tashi saboda haka kafirin farko sun yi irin wannan sun ba da dukiyoyinsu sun sadaukar da lokutansu domin su daƙile addinin musulunci amma kuma abun ya gagare su saboda Allah ta'ala ya yi alkawarin zai taimaki manzanninsa Allah ta'ala ce la'aqlibanna kataballahu la'aqlibanna ana wa rusuli Allah ya kaddara yace sai na yi rinjaye ni da manzannina wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ta'ala ya ce mun riga mun rubuta ya riga ya wuce mun kaddara lallai wato sai manzanninmu sun yi nasara kuma lallai ai rundunanmu za su yi nasara saboda haka za mu taimaki manzanninmu kuma rundunanmu mummine su ne masu yin nasara saboda haka duk inda aka yi tangal-tangal dai na Allah bai zai kare ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai ya taimaki wato addininsa yanzu ka duba kasan burma yadda ake fede musulmi a kashe su ana fede naman su amma duk da haka ana musulunta ne duk da haka ba daina addini a kasan ba to da haka in sun kashe na Burma za su kashe na sauran abin nan kasashen musulmi ne ba su yi san su ba to da haka addinin Allah zai ci gaba ko da kafurai ba sa so ko da suna zagon kasa ba abin da zai hana ubangiji ta ala ce wallazina kafaru ila jahannama yusharun wa'inda suka kafurta su sani fa za a tara su zuwa ga wutar jahannama ne aje a jefa su hasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sal masir wutan jahannama ta ishe su za su shige ta ta kona su tirda wutar tirda makoma ita ce wutar jahannama to da haka duk wanda ya kafurci duk anan duniya ne zai abun da yi amma akwai ranar kin dillanci shine idan aka je lahira zai je shiga wutar jahannama ta kona shi yayi nadama kuma babu daman ya zo ya gyara ba za a dawo da shi duniya ya gyara ba zai dandani azaba ne dinki baninki sai ubangiji ta alhaji ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون Ubangiji ta'ala ya ce zai jefa kafirai a wutan jahannama ba don komai ba ne ya mizallahu al-khabisa don Allah ya bambance mummuna mina tayyib daga mai kyau wato ya bambance kafirai da muminai in an je lahira ko da anan kila wani kafiri zai zama na yafi wani mumini jin daɗin rayuwa a zahiri amma an je lahira fa Allah zai bambance kafiran nan za su tafi wutar jahannama ne mumine kuma za su tafi aljanna saboda haka Allah zai tura kafurai zuwa ga wutar jahannama don ya bambance mai kyau da mara kyau al-khabith shine abu mara kyau nan an siffanta kafuri da khabith saboda wato muninsa da kazantansa da shirkan da yake wa Allah ta'ala shi ko mumini an siffanta shi da at-tayyib abu mai kyau mai dadi saboda imanin da yake da shi da tsoron Allah sannan waye da alal khabitha ba'dahu ala ba'd Allah ta'ala ce zai sanya kafuran wato kazaman shashin su akan shashi fayarkumahu ya hauhawar da su jami'an gaba daya wato a tsora kafuri wani kan wani wani kan wani fa yaj'aluhu fi jahannam yaje ya sashi a wutar jahannam wato in an zo sa kafuri wutar jahannama ba wai da kwaje ɗaya za a jefa ba zo wannan a killace a zo a'a za a tattara su ne a tura su gaba ɗaya kawai wani kan wani shikenan su shiga wutar jahannam yanzu ka kwatanta kama a ce wasu mutane ne ana so a azabtar da su sai a tona katon rami shikenan idan kowa za a dan jefa shi haka da sauki amma zo na kato rami sai a zo ba kira mai a tattara su sai a tura su gaba ɗayansu wani kan wani wani kan wani wani kafin ya isa wuyansa ta kare wani hannunsa ya kare wani numfashinsa ya dauke da makamancin wani to haka za a yi wa kafirai saboda cincirindo su zo su shiga wutan cikin cincirindo a an giza su a cikinta in ji ubangiji ta'ala wani kan wani za su zama mutarakimun wato wani kan wani Allah ta'ala ce ula'ika humul khasirun wannan sune wanda suka yi asara sun yi asaran duniya da lahira ka gama rayuwanka ƙarshenka ta zama wutar jahannama wani riba ka ce a rayuwa ya zama aikin banza ya zama kare ko mutane duniya don duk daɗin da ka ji ana tsoma ka a wutar jahannama tsomawa ɗaya wallahi tallahi ka manta da wannan jin daɗi manzala sun ce za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya amma dan wuta ne a tsoma shi tsoma ɗaya wutar jahannama a tambaye shi hal dukka na'iman kasu ka taɓa ɗanɗanon wata nima a duniya ya ce rabbi wallahi ma marra bi na'imun qat yace ya Allah yace Allah wallahi na rantse da Allah ba wata ni'imar da na taba ji sai ya rantse da Allah bai taba jin ni'ima ba kuma yafi kowa jin ni'iman yafi kowa jin dadi yace wallahi ba dadin da yaji a duniya tsomawa ɗaya na wutar jahannama ya mantar da shi to haka nan kuma za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya amma dan aljanna ne sai a tsoma shi tsomawa ɗaya aljanna sai a fito da shi sai a ce masa hal zukta busan qatu ka taba shan wahala a duniya sai ce wallahi ma man rabi bosun fa to wallahi man taba shan wahala to ma wa daya aljanna ya mantar da shi wahalar duniya sai ka duk wahalar da zaka sha in ka zama mai imani mai tsoron Allah wallahi tallahi zai wuce aka tambayi wanda da talaka ne yanzu yayi kudi wahalan da yake sha a da lokacin da yake talakan yanzu yana jin ta a cikin sa ne baya ji ya zama kamar mafarki ka tambayi mai kudin da ya talauce yanzu baya da komai jin daɗin da yake a daɗin kafin ya talauce lokacin da yake da arziki a yanzu yana jin daɗin a jikinsa ne ya manta da wancan jin daɗin to haka nan lahira in ka je lahira komai zai canja maka rayuwa ce ta dindindin rayuwar duniyan za ka ganta kaman wato ainihin a mafarki ne kaman ma mafarki kai to saboda haka kar ta ruɗe ka kada ka wato bar addinin ka ka kama wani abu daban ubangiji subhanahu wataala ya ce zai bambance kafurai da muminai zai bambance yan aljanna da yan wuta ranar alkiyama a cikin suratul rum Allah ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da alkiyama za ta tashi a wannan ranar ne fa mutane suke me suke bambanta kaga dan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu sun tafi aljanna sun tafi wutar jahannama a suratu yasin za a ce wa kafurai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku ware gefe wuta za ku tafi ku ku ware sai su ware sun san wuta za su tafi mutane ne a abin nan a nan ka kaddara kama a nan duniya mutum ɗari biyar suna wuri ɗaya to akwai masu laifi sai a ce masu laifi su ware su ware za a tafi da su gidan yari duk wanda aka yi hukuncin gidan yari ya ware kansa shikenan sai su ware sai a kama su a tafi da su to a ce wannan kuma su ware za su tafi wutar jahannama kaga abu ya lalace kenan saboda haka ka zama ka zama mutumin kirki ka zama wato ainihin bawan Allah sannan tun a nan duniya Allah yana ware mutanen kirki da mutanen banza ko a nan duniya domin rayuwarsu ba ta zama ɗaya ba wannan rayuwa ta addini yake wannan kuma rayuwa ta shagoli yake wannan mumini ne wannan kafuri ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib a nan duniya ma Allah yana bambancewa zai jarrabe ka don imaninka ya bayyana don ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai yadda kaburin an jarabe shi shi tsara dulmiya yake cikin kafurci sai kuma kana dawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to tun anan duniya rayuwar ba ɗaya bane sai yasa in kaga mumini kana iya gane shi ko a hanya in kaga kafuri zaka gane saboda akwai rinin da Allah ya masa sibghatullah wa man ahsanu min Allah subha rini ne na Allah wafi Allah iya rini mumini daban yake in kaga mumini ya saje da kafurai a a bai rike imanin sa bane yana koyi da kafurai ne bai rike imanin sa ba to in yi haka ubangiji ta'ala sai ya kyale shi wannan rinin da yake da shi na musuluncin sai ya bishe sai ya dawo kafuri ko hadarin mota aka yi in ana ware musulmi ba wanda ya san shi sai a jefa shi a cikin kafurai kaga yayi asarar duniya da lahira Allah ya sauke ubangiji ta'ala ce qul lil ladzina kafaru قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu kul lil ladzina kafaru ka gaya wa'anda suka kafurta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yantahu idan suka hanu daga kafircin da suke yi da yakan musulmi da suke yi da nuna adawa wa musulmi da zagon ƙasa wa addinin Allah suka dena yungufar lahum ma qad salafa za a gafarta musu abun da ya wuce na laifin kukansu Allah ba zai kama su da laifin da suka yi a can baya ba amma wa in ya'udu in suka sake dawowa kuma suka ci gaba da barna a bayan ƙasa suna kafirci suna yakan musulmi to faqad mabas sunnatul awwali sunnan mutanen farko ta shuɗe wato al'adan Allah na azabtar da mutanen farko ya shuɗe an ba ku labarin sa to kuma za a muku irin wannan anan ubangiji ta'ala kamar yana kiran kafirai ne su zo su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala idan suka tuba Allah ta'ala zai gafarta musu wato rahama ce ta ubangiji ta'ala duk kafircin da mutum yayi duk cutar da addini da yayi ran da musulunta kawai an gafarta masa wato amr bin al-as ya zo ya samu manzala ta sama zai masa ba'a yace fa akwai sharadi shi fa yana son sharadin sa shine in za a gafarta masa duk abin da ya faru a baya sannan sai ya karbi musulunci sai sai na sai manzala ta sai yace masa ya amru amma ta'rimu anna al-islam yahdi ma kana qablahu wannan taubata ta juma kana kabla baka san musulunci yana rusa abin da ke kafin sa ma tuba tana rushe abin da ke kafin ta duk barnan da wallahi fir'auna da ya musulunta kafin ya zo dulmiya a cikin ruwa da Allah zai karbi tubansa kuma ya yafe masa duk abin da yi na kafirci da zalunci da kashe banu Isra'ila da yi amma bai musulunta ba a lokacin da ya dace to haka nan duk wani kafiri da ya kafirci ko ya ta'addanci idan ya musulunta Allah sai ya yafe masa to da kan islamu yahdimu ma kana qablu kamar yanda idan mutai aiki na sabon Allah ya tuba ubangiji ta'ala yake karban tubansa to shine ma'anan wannan kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasara kaga ya wa'inda suka kafurtan nan idan fa suka hanu daga kafurci da yakan musulmi za a gafarta musu fa abin da ya gabata za a gafarta musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yace man ahsana fil islami لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر wanda ya musulunta ya kyautata addininsa ba za a kama shi da abin da ya aikata a zamanin jahiliya wato kafin ya musulunta ba amma idan ya so shigo musuluncin ya kama barna sai a kama shi da laifin yanzu da na baya in ya kafurci a cikin musuluncin so da haka duk wanda ya tuba Allah yana karban tubansa kuma ubangiji ta'ala yana son bayansa da rahama ne shi yasa bai kunne kofar tuban ba da za a ce duk wanda ya kafirce shikenan ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba kaga shikenan sai ya ci gaba da kafircin wanda ya kisan kai ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba sai ya ci gaba da kashe al'umma wanda yake kwace ko ya tuba ba za a karbi sai ya ci gaba da kwacensa to amma Allah ta'ala ya buɗe kofar tuba duk wanda ya laifi ya zo ya tuba kofar Allah ya take Allah yana karban tubansa kuma manzo sun ce Allah yana farin ciki da tuban mai tuba fiye da ɗayan ku a ce ya je cikin jeji yana tafiya raƙumin sai bata da guzurinsa gaba ɗaya kuma in yayi gaba halaka zai in yayi ba ma halaka zai yi sai kawai ya kwanta ya nema ya rasa ya zo ya kwanta a gindin bishiya yana jiran mutuwa ta ɗauke shi ya tabbatar zai halaka kawai yana daga idonsa sai ga raƙuminsa ya dawo gashi nan kusa da shi wani irin farin ciki zai ji farin cikin ya wuce gona da ya wuce misali har a wurin yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda farin ciki yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin kai na so yace ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawan abin nan ni ne bawan ka manzo sun yace aqda min shiddatil farai yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah yana to yana karban tuban sa Allah yayi farin ciki yana farin ciki da tuban sa fiye da wannan mutumin wannan raƙumin sai bata daga baya ya gani mutumin da ya kashe rai 100 ba daya ya je ya tambayi wani ya ce don Allah zan iya tuba na kashe rai tasa'in da tara ya tambayi wani jahili mai siffan malamai shi ya dauka malami ne irin masu ibada nan wanda ba su yi karatu ba sai ce kai rai rai casa'in da tara ina Allah ba zai gafarta maka ba laifin ka ya wuce gafara sai zare takobin sai sare wuyansa ya cika tadarinsa kawai ha to tun Allah ba zai gafarta masa ba sai ci gaba da morewa ba kawai to ya cika tadari daga baya ya sake yin nadama yace to yanzu ya zai samu yayi fatawa a wurinsa sai aka nuna masa malami wanda ya san addini yanzu na kashe rai ɗari ina son ito bai na tuba Allah zai karbi tuba na yace man ladhi yahudu bainaka wa bainat tauba wa zai hana ka tuba in ka tuba Allah zai karbi tuban ka sai ya tuba sai ce to ina baka shawara wannan garin akwai mabarnata a garin ka je gari kaza zaka samu mutane kirki ka rayu a cikin su ya kama hanya a hanyan kafin ya tafi fadiyar mala'ikun azaba suka ce namu ne mala'ikun rahama suka ce namu ne mala'ikun azaba namu ne rai dari ya kashe ba wani aikin da yi to da haka mu za mu ɗauke shi mu kai shi wuta mala'ikun rama suka ce namu ne ai ya tuba ko bai wani aiki ba ya tuba in ka tuba kuma Allah yana yafe maka dole fufukanka suka kasa sasantawa wani guda Allah ya aiko musu wani mala'ika a surar mutum yace bari in muku hukunci ku auna kasan ku auna inda ya fito da inda zai je ina yafi kusa in ya fi kusa da kasan da ya bari mala'ikun azaba su ɗauke shi in ya fi kusa da kasan da ya fito da zai je mala'ikun rahama su ɗauke shi a tafi da shi aljanna aka gwada sai aka samu ya fi kusa da kasar da zai daidin garin da zai daidai take da shi ke na mala'iku rama suka ɗauke shi kai a wata riwayan Allah ne wa wancan garin mutanen kirkin wahayi ya ce gari ka matso sai garin ya ɗan matso saboda rahmar Allah tana da yalwa shi ke nan kawai da aka gwada aka samu take ɗaya garin ya fi kusa da shi sai aka ɗauke shi aka kai shi rahmar Allah subhanahu wata'ala mala'iku rama suka ɗauke shi to da haka in ka tuba Allah zai karɓi tubanka kuma yana farin ciki da tubanka amma dai kai gaggawa da tuban kafin lokaci ya kure maka don in ka zo mutuwa Allah bai zai karbi tubanka ba in kana gargara in rana ta fito ta yamma Allah bai zai karbi tubanka ba to da haka ko sikon ɗaya karka yi jinkiri domin a kowane sikon ɗaya zaka iya mutuwa ba lalle ne a tashi da kai wannan karatun ba to da haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mana ya jikan mu Allah ya mana rahama Allah ya mana gaskiya ba mu yukon binti ya mana ƙarya ba mu yukon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh